Ni da yayi Hassan. Kashi na biyar. Karfe sha biyun dare wutar sashen ta samu damuwa wanda ya haddasa ƙonewar kayan kallon da ta bari a kunne cikin ƙanƙanin lokaci. Wuta ta kama falon sai ta ci falon sosai har ta fara shafar wasu ɓangarorin sashen sannan Abba ya farka. Yau yana ganin abin da yake faruwa ya juya ya tada Habiba. Ya turo muhimman takardun suka fito daga cikin sashen da ƙyar yayin da yake riƙe da hannunta. Suna fitowa Abba ya sake ta ya soke numfashi sannan ya alhamdulillah. ai Hafsat tana sashen yayana ko Haibu ta da kai cikin yanayin tsoro ta da numfashi a cikin zuciya tana kitse wani abu. Taimako suka soma kira, Dari da Mamsi da mai Megan suka karaso wurin a tare, sauran masu aikin gidan suka karaso. Can Hassan Hussein suka nufo wajen a guje. Suna ƙara suka haɗe baki suke cewa gobara. Abu ya ce eh amma duk mun fito lafiya babu wanda ya gone. Hassan ya ce Hafsat ina Hafsat ban ganta ba a nan ba. Abu ya ce Hafsat ba tana sashen ku ba? Ka maido ta ne? ka manta ne baka daido dauta ba Hassan ya dube shi a razana yayin da gaban shi yanke ya faɗi cikin matukar razana ya ce a'a na mai ta har na tadda anti Habiba a falo tana kallo duk wanda yake wurin sai da gaban shi yanke faɗi da sauri abba ya juya ya dubi cute evil din da take kafa ta idanu ta amma kika ce min tana sashen su hai ta daura hannu akai ta soma shedin test ta fasa ihu sannan ta ce wayyo na bani na lalace at the time ni ban fahimci abin da kake nufi ba wayyo Allah da wata ku taimaka min kada na irsata Duk wanda yake wurin yara zana yake ta yayin da Hassan ya rumtse idanun? A lokacin da hoton Hafsat yake mashi yawo a barin ɗinsa, yarinya ce karama. idanun sa ya sauke akan sashen abu da ke ci a balbal da wuta. Ya sammashe su babu zato babu tsammani sai dai gani suka ya sanya falfala da gudu zuwa sashen wanda yake balbala da wuta. Suna kiran sunan shi ita was toilet. Sun makara domin tuni ya shige sashi saboda gudun da yake fallawa cikin zafin nama. Hussein ina ƙoƙarin ya bayan shi abu ne rike shi yana so ma fisgewa yake ce abba hassan a lokacin ne tashin kallo sai karu suna kiran sunayen allah maɗaukakin sarki tare da neman taimakon sa akan wannan al'amarin haiwa ta so ma fisge tana kuka tana ihu tana cewa a bar ta je ta ɗauko hafsa mamsi ce ta yi karfin halin rike ta amma tana ganin abin ya wuce rainin wayo sai ta sake ta makira sai ta ɗauke ta rufe bakinta tana gumce kuka ni ko na ce ki je mana ai babu inda za ta je cute evil Masu aiki a gidan kuwa suka rika ɗebo ruwa suna zubawa a sashen. A ɓangaren Hassan cikin wuta da ya rinƙa kusuwa yana falla gudu har ya ƙarasa bedroom ɗin hassan sai da ya soma konewa a hannu da gefen ƙafarsa right side amma bai damu ba. Yana shiga ya yi saurin tube rigar jikinsa da ta fara kamawa da wuta ya jefar da ita ƙasan tiles. Ya saka ƙafa a tattaka har wutar ta mutu sannan ya ɗago yana kallon bedroom ɗin wanda wutar bata fara cinsa ba ko kaɗan. Hafsat ce kwance a kan bed yayi taking steps da gudu ya ɗauke ta ya juya ya nufi kofa da ita sai dai yana dosar kofa wuta ta feso cikin bedroom ɗin. Ban da yi saurin koma da baya da sai wutar ta ƙona su yayi still tare da kallon kofar yana mai da numfashi wanda wutar take cin kofar babu yadda za a yi fita ta cikin ta yayi wani abu ne ya zo mishi a brain ɗinsa da sauri ya juya da baya ya yayi ta yin sai shimfiɗe flats kan bed ɗin duk abun nan da ake asa bata ma farka ba balantana ma ta san abun da yake faruwa Hassan yana shimfiɗe ya jawo abun bedside da drawer ya zazzage kayan da ke cikinsa sannan ya takin sa da gudu wurin window ya soma buga shi akan glass ɗin door bedroom ɗin kafin ya soma nasarar zub da glass ɗin da akan window sai da ya ji ciwo a hannunsa amma still ya ga yana abun da yake ya dage bayan ya zo da baki ɗaya glass ɗin da a baki ɗaya glass ɗin da ke kan window ya yi soma ƙoƙarin karya rodin windo ɗin amma ko da motsi rodin bai yi ba saboda nagartarsu can ya jefar da abun gefe ya kama rodin da hannayensa ya tattara dukkanin sa ya soma ƙoƙarin karya su amma duk a banza dole ya saki rodin ya juya cikin bedroom ɗin yana ɗaukar duk wani abu ya zo mishi yana buga yana ƙoƙarin ɓalla rodin da shi amma duk babu nasara hasali ta soma tari saboda hayaƙi da take shaƙa da sauri ya juya ya ga wata tana cin gefen bed ɗin tana ƙoƙarin cin mata da ƙarfi ya ce hafsat sannan ya wurgi da abin da yake hannunsa ya falla da gudu ya saka hannu ya fisgo tare da manna ta a kirjinsa yadda ya fisge ta da ƙarfi ya saka ta farkawa dole tana ƙuriran ta kallon kallo da yadda ta wata take cin bedroom ɗin ta fashe da kuka Hassan jurar kanta ya ɓoye fuskarta a kirjinsa yana shafar bayanta a hankali yana cewa kada ke kuka insha Allah babu abin da zai sami ki kin ji tana jin muryar ta yi shiru ya kalli kofar bathroom din sannan ya soma takin step amma wani feshi da wuta ta yi ta dallo tank dole ya koma da baya hasa ta fashe da kuka yana son ya shiga bathroom ya ɗebo ruwa yana saka wutar amma wutan ta yi nasarar kretin boda a tsakanin su da sauri ya juya ya nufi wurin window ya juya baya tare da haɗa bayan shi da rodin da ke akan window din wanda small distance ya kasance akwai a tsakaninsu wanda babu wadda za a iya yi fitar da Hafsat a cikin su Yana rungume da Hafsat a lokacin guda, yana bugun rodin da bayan shi yana fatan balla su. Haka wuta ta rinka cin bairon din har ta samu nasarar kure musu. Ya fara shakar yana kwarewa Karshe da ya ga wutar ta zo dab da su, ya juya da sauri tare da dukewa yana fuskantar bargo ya ɓoye Hafsat a ƙirjinsa. ya sakarwa wutar bayan shi ya rika addu'o'i a cikin zuciyarsa yana neman taimakon Allah da madaukakin sarki abun babu kyan gani haka wutar ta rika lasar bayansa tare da ƙugunsa tana kone su a lokaci guda yana shakar hayaki amma duk da haka bai saki Hafsat ba haka nan bai iya ƙara ihu ba sai kiran sunan Allah da madaukin sarki da yake cigaba da yi a cikin zuciyarsa yana neman taimako daga gare shi sai wutar take kona fatar bayansa zuwa ƙugunsa abun babu kyan gani fatar wajen ta tsale ta tsale ta tsale daman gashi baya da riga a jikinsa kan rufin ɗin bedroom ɗin ya fara zartowa yana faɗowa ƙasa waɗanda suke saitin suke suka ringa fadowa a saman bayan shi zuwa kansa dorewa kawai yake daga ƙarshe jikinsa ya saki idanunsa suka kaihe yana numfashi amma abun mamaki har lokacin hafsa tana mani a ƙirjinsa hankali wutar ta soma raguwa a kofar bedroom din har ta mutu baki ɗaya. wasu mutane suka kuso kai sanye da kayan 'yan kwana-kwana yan kwana-kwana cikin gagarin lokaci suka samu nasarar kashe wutan baki ɗaya suka ɗauki hassan da hafsat a wani gado irin na taimakon gaggawa suka yi waje da su umsi da rukushe tare da fashewa da kuka tare da duka tare da rike ta yana kamin ɗinta shi ma kafin karfin hali yayi kawai shi ma abu karfin hali kawai yake yi sai dai gani suka yi hussein ya faɗi ƙasa a sumi sai da aka zuba mishi ruwa sannan zuba ido Jim ya yi sannan fashe da kuka ya ce Hassan my twin brother he is dying sai kuma ya zuru yana shirin test a mutanen da ke wuri idan aka fidda Habiba aka ware ta gefe guda to sauran duk wannan ya yi tozali da bayan Hassan zuwa bugun shi da kai shi ga yadda suka tsale sai ya zub da hawayen tausayin mishi aka saka Hafsat da Hassan a ambulance aka wuce da su hospital yayin da dadi da Abba Mamsi Hussain da Habiba suka yi biyo bayan su a motar Abba dukkaninsu hankalinsu a tashe yake haiba ce kawai a ware direct aka wuce da su emergency inda suka amshi taimakon gaggawa baiwa wasanni mai kyau su dare suna tsaye a bakin kofar hankalinsu a tashe Missy kuka kawai take tana son twins ɗinta matukar so. She loves them so much. Tun tana da ƙuruciya take son ‘yan biyu. Tun da ƙuruciya ta waye masu kamar ɗaya sak suke ba ta sha'awa. Tun da Allah ya azuta ta da wasu ta ɗauki son duniya ta ɗaura musu. Hussein ne doke yana shedin test. Abba kama shi yana kamin ɗinsa. Haiba bana hango gefe tana raba idanu. likitocin ne suka dukufa a kansu domin ceto rayukansu wannan yayi wannan wancan yayi wancan. Jim kaɗan aka buɗe do. Wasu nos suka turo wani gado. Hafsat ce kwance a saman shi tana bacci abdullahi bata shaki hayaki ko kaɗan ba. Abun da ta shaka kawai shine kamshin turaren da ke jikin Hassan saboda yadda ya shigar da ita jikinsa ya manna kirjinta. Hussein ya ce, Hassan, wata sau dubi ta ce, sorry har yanzu likitoci suna kan shi, ka yi mishi addu'a. Mun je ta biya tana tafiya tana share hawaye ta wuce waɗanda aka wuce da hafsat ta ja kujera ta zuru tana shirin tes tana ƙaunar twins ɗin ta bata fatan ɗaya daga cikin su ta rasa shi hussein ne akan bench yana hawaye yayin da abba da dadi suke tsaye suna ta kai kawo da komawa cike da matukar tashin hankali har aka kira sallar su bai ba a fito da hassan ba dadi ne ya yi karfin halin kama hannu abba suka wuce masjid da ke cikin hospital ɗin hussein ne ya miƙe ya bi bayan su bayan tara sallah suka zauna a miji suna musu roƙon allah ya baiwa hassan lafiya hussein ne ya fito ya koma ciki abu da dadi sun dare kafin suka fito daga masjidin suka koma jinsi. inda suka da an fito da hassan har an wuce da shi wani ward sai da suka leƙa shi sannan suka wuce wurin motar wurin doctor likitoci sun samu nasarar ceto rayuwar hassan sai dai ya shiga koma abu da dadi ne suka fito daga ofis ɗin likitan abu ya da zan fita da hassan dadi ya ce amma hisham there is no need of that tunda anan ma akwai well professional doctors that will take care of him abu ya gizo kai sanne ce i have already made my mind da ya ce to Allah ya bada sa'a an bai ce amin a dare suka shiga ward din da Hassan yake Hussein yana zaune a gefen shi yana shedin chairs kawai abu ya dafa shoulder din sai ya ce kai hakuri abu zan fita da shi insha Allah za a samu sauki Hussein ya dube shi sai ya ce abba tare da ni za a je I will be going with you ina zuwa abu ya girgiza kai sanne ya ce a'a ka tsaya ka kula da kanuwarka Dad pikin fikin call. Hanyar call ya yi ya ce Hussein zo mu je. Hussein ya miƙe suka fice ya rage Abba ne kawai a wajen Hassan. Waɗanda aka kwanta da hassan suka wuce tun daga bakin kofa suka so mu kuka hassan Kuka take so tana shirin ta tana kiran ya Hassan ya Hassan. Idanunta a rufe suke tana kuka tana mentionin sunansa. Suka yi taking steps hassan ce zaune akan bed. Idanunta a rufe tana kuka tana kiran sunan Hassan. Hussein ya sil sannan ya dubi dadi dadi ya gyada mishi kai Hussein ya yi takin sayar zuwa wurin bed din. Ya zauna tare da ta jikinsa ya hogin nata yana bubuga bayanta. Hafsat Angel ki shiru kin ji? Markisis Angel ki shiru ki yana kukan nan. Gani nan kusa da ke ina tare da ke. Anglasa ta buɗe idanun ta yi jin tana kallon sai kuma ta yi hogin ɗinsa tare da shigewa jikinsa tare da lamu tana soki jin zuciya. Mummy ta yi zuru tana shedin test. Dare dubi kanwarsa Hawa'u wadda ta zo tun da asuba ta ce, kuje kuje ta ga jikin Hassan." Hawu da ke rike da ‘yarta Hamida, wadda take sare Hafsa da Farida ce, da kai ta yi ta miƙe ta kama Mamsi suka fice. Mamsi ta bashe da kuka tana kallon Hassan da ke kwance kamar gawa, robar oxygen akan hancinsa. Awo ce take kamun ɗinta. Neman da relatives sun su tare da abokan arziki sun zo dubiya tare da masu jajen wannan al'amari da gobara da ya same su. Haka nan friends da shi sun zo. Habiba tun da dare ta rika zabura tana wasu abubuwa abba ya saka aka wuce da ita gida dama ka take da bukata abin da ta yi duk shiri ne domin ta bar asibitin bayan kwana uku dadi abba momi momsi habiba tare da hawa'u da ke rike da yata hamida ne tsaye yayin da aka turo hussein cikin gadon marasa lafiya aka saka shi cikin ambulance har yanzu yana koma ne bai farfaɗo ba ya za su wuce zuwa birnin tarayya abuja daga nan su wuce london united states kingdom inda abba zai yi jinyarsa amma tare da wani likita abokin amba da su tafi sunan shi dr mansur hussein ne zaune a motarsa tana mishi rigima tana shi ya fita tunda abin nan ya faru take mishi daukar hassan yana kula da ita sosai baya bari ya murmushi da har da dimbul din shi yayi a fiyarin da kire san wai lalaba ta ta yi bacci ya fito ya tarar har ambulance din da aka saka hassan ta wuce juya ya kamo ya koma mota direba ya ja da suka raka su har airport sai da suka ga tashin flight su sannan suka janyo Suka juyo suka dawo har lokacin Hafsa tana bacci. Usain wanda Hafsa ta manne wa tana tunanin shine Hassan. Ya sunku ya ɗauke ta hankali ya wuce ciki. Tare ta wuce da ita bedroom ɗinsu. Ya yi dubara ya kwantar da ita akan bed ya gyara mata kwance tare da jawo blanket ya rufe mata. Ya take sai ya rage kayan da ke jikinsa ya ɗaura tawal ya wuce bathroom. Ya sakar kan shi tare da dafa glass da hannuwansa biyu. Ya yi zuru yana tunanin his half. Ya jima sannan ya cuɗa jikinsa da soft. masu ƙamshi bayan half hour ya fito yana ɗaure da towel a ƙugunsa da kansa yayin da ruwa yake dropping daga jikinsa sai da ya tsare jikinsa tare da sumarkansa mai yawa wadda take a kwance sannan applying cream ya saka jeans t-shirt ya daura black jacket ya fesa perfumes hafsa ta soma motsi sannan a hankali ta bude idanunta ta zuba mishi idanu hussein ya yi taking steps ya dauke ta ya wuce bathroom ya wanke mata fuska ya fito yana dauke da ita ya yi taking steps wurin Bayside sadarwa ya ɗauki wallet tare da kiɗin bike ɗinsa ya juya ya fice a falo ɗin offices ya haɗu da momsi momsi ta ce sweetheart why are you going with her musan ya ce outing momsi ta ce okay then amma ka kawo ta in yi mata wanka sai in soya mata kaya musan ya nodin ya ce mamsi ta miƙa hannu Hansat ta maka kafaɗa tare da shi yawa jikinsa ta turo baki sai da ya mata dubara sannan ya samu da ƙyar ta yarda momsi ta amshe ta wuce da ita na sosai aka share ita saurin wanka da yar mamsi ta yi mata wankan shi ma sai da Hussein ya tsaya bakin batun ya lallaɓa ta umsi ta naɗota da tawal ta fito wurin applying cream ma an shafa rama da ita ta ki yarda mummy ta yi mata applying cream Hussein ne ta sai bari ta in shafa mata umsi ta matsa ya lokaci cream yana shafa mata a hankali ya Hassan Hussein ya ce ya umsi ta zaro wata expensive gown ya amsa ya saka mata bayan da ya gyara mata fuska ya gyara mata gashi smile ya yi speaking akan lips ɗinsa ya sunga ya ɗauke ta sungu ya ɗauke ta salam yi wa momsi ya ce momsi ya goyin allah ya tsare allah ya kiya hanya amin ka kula sosai ban da gudu insha allah sho sannan ya fito ya ɗauko daga stairs ɗin a falo suka wuce habiba tana ke jimiɗe tana danna waya hankalinta kwance ya rigiza kai yana maki makeci irin na wasu matan ranar da abun ya faru wasu abubuwa ta rika yi a asibiti dole abba ya sa aka maido ta gida amma yanzu ga tana ke gaɗe hankalinta kwance babu alamar damuwa ko kaɗan a tattare da ita Farko sa dauke da mamakin wannan abu Ya takin stairs wurin bike ɗinsa ya ɗaura Hafsat a gaba sannan ya hau ya hau jashi tare da danna hon mai gadi ya mai mashi kofar gate guda da ya fice daga katon mansion din. Tare da ya wuce wani katon gadin sai ya wasa sannan ya wuce da ita wani katafaren restaurant ya zauna akan kujera tare da ɗaura ta akan lapsinsa ya musu oda ɗin delicious food jim kaɗan aka jera musu food ɗin akan tebur ya roki spoon spoon ya tsukuri abincin sannan ya nufi bakinta da shi ta amsa amma abun mamaki a karo na biyu da ya tsakuri abincin ya nufi bakinta da shi ta gimta lis ɗin ta riƙe hannunsa tare da juya spoon ɗin zuwa bakinsa kusan ya ware idanunsa ne tura abincin a bakinsa tare suka ci abinci na bata tana tura mishi spoon ɗin a bakinta a bakinsa sai tun bakin shi ma yana ci bayan sun gama ya tsiyayen ruwa a cikin class cup ya bata ta sha sannan ya shanye sauran ya biya biya bills ɗinsu ya ɗauke ta ya sauka suka fito suka wuce da ta shopping mall ya mata shopping mai matuƙar yawa especially zana afghans masu kyau sosai tare da riga da wando riga da suke tare da kayan wasa ta kama da sauransu tana a hannunsa tana mishi kiriniya ta hango wasu yasantin jeans da t-shirt size ta taba shi ya juya ta nuna mishi sannan ta ce ya hasan ka dauka wancan kayan na zawar maka sai ya jiyar da kai ya yi murmushi ba tare da ya yarda dimple sa ya lotsa ba sai kuma ya yi taking steps yana kallon kayan sun haɗu sosai babu ƙarya designer ne an expenses yi bakin face guda biyu ta dube shi ce ya ni da ɗan biyu na kin san da ni da shi twins ne kamar mu ɗaya murya mu iri ɗaya kaya mu dukansu iri ɗaya ne ki da yarda da shi da ni da shi duk ɗaya ne hasa ta cune fuska kamar za ta fashe da kuka ta ce mm ni sanya ware idanunsa ne ce haba angel ki bari in ɗaukar mishi kin ga daga nan zan wuce da ke wurin shan ice cream zan kai ki in saya miki mai daɗi zan dakata anan. kar ku manta ku yi subscribe ku like a cikin gaba